hajj time no mehu sɛ wobɛyɛ video bi ankyɛ ɛwɔ hɔ ara na wosa bɛyɛ eh, another <laughs> correction naam wobɛ yɛ disclaimer about the same video naam same video na wobɛ issue disclaimer about it uh, what is the content of that video na about. ɛɛ walayi sɔbɛtɛ layi wa na kan na wosa ba ba. yɛ ɛɛ n sɛ nipa um, anka bɛtumi aka no wɔ hausa mu anka m'ani bɛgye paa because issue wei no mika no wɔ hausa mu a mɛtumi express myself better than english or in ntwi mɛtumi aka no hausa wobɛtumi aka minka hausa wobɛtumi aka mala wotu hausa paa papapap to malam wai mu ja mu ce to yanzu abin da kenan ne ba magana da malam yunus ya faɗi cikin lokacin aikin aji magana da ya faru wasu suka yi magana wai na ce Eh, in ba ka je madina ba kaza kaza kaza batun aikin aji to kagan na yi magana duka always ba na fi son inda yi magana kai ka watch on social media shi malamai kwarai sun zo sun bani raddi kan maganan ko dai facebook bloggers ne when i talk wait and see the imam islam i'm not talking prominent imam prominent islamic scholars who follow the quran and sunnah go and ask them what i'm saying or what i said because ni dan bude baki na magana ina watch ko da kina yi mm-hmm. kuskure ni mutun ne amma maganar da nayi na batun aikin aji na yi magana ne kuma in save mutane da yawa kuma ya save mutane ko yan hard board number one shine mm. last flight na ya delay so ba su su tai madina ba su su tai madina da su sauka daga jidda from jidda da su doki flight to where makka so that means na kare aikin aji sun gaji wani bi ba su su tai madina she na yi magana kaman kai shin mutum ya taya yi aikin aji bai tai madina masallacin annabi ba ai mutumin banza kenan to duk mutum da ya ba ba wanda da yi inda mai shi ne yana so ya ce ni malam yunus ni da kai da malam a nemi muna visa mu wuce maka a mu je saudi ni a sauke ni madina yanzu aka kai a sauke ka maka kai umura ka kare ni i can decide not to go to mecca from madina na doki flight in komo gan i don't care wallahi kai ba ka yi yawa kai in kai aikin aji ka kare kai umuran ka wallahi ba ka ta madina ba ba ka kawala really eh ko wannan kirkita shi na kan magana ya tashi ya ta na Medina, it is not part of Hajj. It is just a ziyara But, but if you want to see a stupid Muslim, a fool, it is قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم malamai sun yi bayani suka ce وسلم إن كزو كيد in ka zo kai da manzon Allah sallama عليكم يا ya الله من Allah na yi amsa wanga hadisi sahihi na sahihin hadisi inda da mu ma muka muka gwada ba to ka duba ka taba ganin wani malami ko da kuskure no no no no, no. ni Allah ne ya da ni amma ni ba wallahi tallahi irin waɗanda kuka gani su kan facebook suna kuwa kusa da sunar koyi karatu gabansu a cikin kumashin nan ko daga najeriya ba karamin malamai ba ne ba su tabuwa wurin addini shi yasa ni na san mai nake ciki cikin addini kuma ka gan na zamanin ga ba mutum ko daya ba mutum wa in kana malami ne sarki ne dun duniya da dai yaya ana ni ni wallahi maganan a cikin addini wannan na sani kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mai me wai duk abin da ka sani batun shi eh ka sani hadisin shi ne ko ayan Kur'ani da mutane da su kuskure da kai kai musu bayani ka musu bayani ka fahimta sai sani wani mutane na iya wani malamai kanana kananan berayen malamai wayanda ba su da mutunci akan social media nan sai ka gambe shi wallahi a ba shi wani muna sa mai break a ah, cho ku da sa mini <laughs> ni ani kaga aikin da na samu nake yi na islaman ga shekabari da iko Allah ban bari yo Allah ni mu kunni mu bai ji magana ba cikin kumashi sai Allah ya zo guide mu ya gwada muna anya muka bi na kitabu sunna ai na samu aikin insha Allah shiga aljanna kuma ban bari sai sa in kana da raddi wallahi ka ta rubuta raddin ka kama mini kenan don ba abin da dan bari bane amma ni ba malami ne ka taba gani na nazo na aje Qur'ani ina tafsiri ba fil dina bane ka taba gani na nazo ina raba gado ba fildi na bane ka taba gani na zo na raba sakka in gwada kan na ake kaza ba aiki na bane duk abin da ka gani ina gwadawa cikin islam to na nemi ilimin shi ne na koyu aikin aji da ka gani na yi ka san shekaru nawa na na zama na ake koya mini ka san shekaru nawa nake awon file a kai ni saudiya a gwada mini nan ina yawo ina aiki ka zo ka ce wai shaki ya kawawa ce wai a butu min break to ku da sa mini ai ni bari kuma ka ga eh, eh, eh, na sai a hana da to chok okay ma to chok ah, <laughs> oh, abin da ban da ilimin shi Yunus listen abin da ni ban da ilimin shi wallah ban magana shi cikin Islam amma dan na da ilimi ba wani mutum da dai ana ne magana cikin islam wallahi all right wode eh, eh, to chalk wɔ hɔ noma yɛmfa ɛno eh, no nsi hɔ a medewi a wasi ahiti wɔ hɔ no wode yɛmfa nsi hɔ a wonim um, peace our media what's the recent project a moyɛ sisi a mamahu sɛ moayɛyɛ nneɔma bebree ba sisi no dɛn we last time we talked we talked about the first islamic uh, the first school for the blind yes come again no school for the blind project no ɛno na sisi ɛwɔ so a na foforɔ bi aba abɛtwam islamic school for the blind You say no Yeah, yɛhyehyɛ tɔkuro mu yɛsɛ no room in the windows in here. You know, ɛno kura no one of our. There's a finishing stages na na mo wɔ na. deɛ finish I say school in there, baabi I do pictures na Oh, facebook so na. current one deɛ mi hun Oh, ɔ ɛna mi wi a mi de bɛ okay. Oh, school in there, baabi I do ni deɛ say Alhamdulillah. ɛɛ baabi a duru ni deɛ yanya ayi. yɛwɔ fa baako or governor of faida alhaji abdulkadir sɛ sɛ kura wɔne na sponsor the whole uh, windows ni doors no almost about eight hundred million. oh okay nti. he's uh, spending his money for that everything. oh okay so what's the recent bibi si eni so foforɔ a yɛ ba ana yɛ expect bibi foforɔ bi ana project foforɔ. yes yes ɛnu saa eh, You ni deɛ yɛ wie classrooms na yɛ kɔ bedrooms. okay because yɛ pɛsɛn yeah, bedrooms at least by twenty twenty four inshallah we may be able inshallah. to down and withdraw all our words from the what do you call it from the uh, school for the blind because those places it is not good for them. Yeah. They don't have no time to wear hijab. They don't have no time to, wear, to read Quran, no salat properly. Everything is messed. And we cannot be fighting with them all the time because it is controlled by the missionaries. Okay. Go and get yours. Okay. That is how we started this two years now. I'll, I'll Alhamdulillah. You, I'll let you leave a message for Muslims and your followers worldwide, Mam TV Online and Peace Dawa Media. But before eh, you go, ah, before you go, have you heard of Kambule? Camboulin. Kambule, Kambule, a town, our western region. Yes, yeah, 100% Muslims. Have you heard of that place before? I haven't heard it. I heard somebody uh, wrote it there before, but the 100% Muslim I know in that's, this country is only Larabanga. Hey. Larabanga, there is not even one single church. Larabanga. Yeah, that is the first Islamic mosque in Ghana. Oh, in okay. Ghana, yeah. No, this is a community. Our Mokas. This is also all, a community. All of them mm -hmm. are Muslims. Hundred percent. Larabanga is hundred percent Islam. Oh, okay. Larabanga, you've been there. <laughs> I've been there all the time. Okay. I Ahano wako hope na mibisa se wako. Mimi makoda. Makoda. Oh. Okay. But I'll get the time to visit there, inshallah. Okay, Madam Gentle, eh ufie hanom. Madam Mam Radio. Hmm. Wallahi. Al Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen.